والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna mika godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya dawo mu a wannan yini da muke ciki a a yini na sha takwas ga watan ramadan shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da uku kuma wanda ya dace da sha tara ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu dangane da wannan haduwa na karatun ɗan uwa mata na wannan majalisi a jiya mun karatu a cikin sunan lokumana mun ga abubuwan da wannan sura ta kunsa abin da ya shafi tarbiyya da 'ya'ya abin da ya shafi ni'imomi na Allah subhanahu wa ta'ala da ya da adam abin da ya shafi nuna da bajinta waye Allah bambancin Allah da dan adam mutum yana da limit amma Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai yi halittar ƙasar fara shi kadai ya san gaibi shi kadai ya san abin da mahaifar mace ya kunsa a lokacin da ya halitta ta na mace shi kadai ya san me mutum zai gobe shi kadai ya san ina mutum zai zai yanzu shi kadai ya san lokacin da ruwa zai sauka to wannan babu wani mahaluki da sirri tun da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbata haka to yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi za mu yi karatu a cikin daya daga cikin tsohon madina wanda ma'ana an gama zaman an gama hada-hadar makka da rigingimu da mushrikai da yahudawa da suka tabaibaye inda maza Allah yake zaune da sauransu wannan tura za mu yi karatu a cikin tura da ake kira sautul hujra wannan tura sautul hujra ta kunshi al'adar ladabi ma'a Allah subhanahu wa ta'ala tare da Allah madaukakin sarki da ladabi ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da tarbiyya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ta'zimi lahu da kuma girmama annabi wa ihtiramihi da kuma jinjina wa manzon Allah wurin kyautatawa wajen bashi girma wa ikramihi da girmama shi domin umarni na Allah subhanahu wata'ala ibada ne mai zaman kansa da umarnin da kuma Allah ya baiwa bayan muminai wanda ta shafi imani da Allah da imani da manzon Allah da yin bin umarnin ka yi abu ka yi da kuma nisantar hani sannan kuma da haka cewa karga mumini ya yi gaban kansa duk abin da za ka yi a rayuwa saboda rayuwarsa za ka zuwa da kai mata mata rayuwar kwana da aka baka a duniya ko rayuwar wata da aka bayu ko rayuwar shekara nawa ba a san dan adam ya rubu da war abin da ya gaishe a wannan lokaci kar ka rubu da yadda ka sami a a dari Allah dari annabi Muhammad dari gaskiya dari amana to wannan shi ne ke gara maka albarka a rayuwa amma idan shi dai ya zo maka wa'azi shi dai ya zalunce ka ya nuna maka ba komi, to za ka yi ta yawo kawai a cikin mai za ka yi tsayar a tsararin sama ne kawai ga ce sai su ke gasi gaba da su wannan tura zai koya mana tarbiyya ya yi kamata musulmi ya ya gyara rayuwarsa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bismillahir rahmanir rahim inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ya ayyuhal amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah da madaukakin sarki nan Allah ya kira masu imani da Allah din ya kira waɗanda suka yarda da Allah din ya kira waɗanda suke bin umarnin Allah din sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah madaukakin sarki ga yadda za ku yi tsari ta rayuwa Allah yake la tuqaddimu bayna yadayi Allahi wa rasulihi karka ku kuskura maganar da za ku yi umarni da za ku baya aiki da za ku yi to kar da. ku kuskura ku yi abin da Allah da ke kuwa ba shi ne ma'anar kan ku yi gaba ga Allah ma'ana zuwa ta'ala ku zantar da wani abin da a ce ku zantar da wani abin da haramun ne ku zartar da wani abin da kuskure ne wa Allah ma'ana wata ta'ala ya ce kan ku yi haka sannan wa rasulihi kar ku kuskura ku yi wani abu wanda annabi bai ce ku yi shi ba kar ku kuskura a karanta da ke Allah ya ce annabi ya ce ki kun nishe ku ki je ki aiwatar da abin da kike so to wannan babu illa kamar wannan babu illa kamar wannan Allah bai ce ka yi abu ko kuma abin da Allah ya ce ka yi sai ka canza tsari sai kai wani abu daban ko abu da zanzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake kai sai ka canza tsari kai wani abu daban to wannan bid'a na shiga ciki Allah ce la taqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi bayan Allah ya ja ku sai ce wattaqullaha ku faɗi tsoron Allah subhanahu wa ta'ala duk aikin da za ku yi ku yi shi a bisa ba'atin lahi ku yi shi a bisa da'a ga Allah madaukakin sarki kuma ala nurin min Allah a bisa haske daga wajen Allah subhanahu wata'ala sannan kuma ku yi shi tarzu sawab Allah ku yi shi kuna fatan Allah ya ba ku lada sannan kuma wa an tattuka ma'asiyatin Allah sannan kun yi sarki sabon Allah ala nurin min Allah taksha iqab Allah wani malami da ake kira tsalki bin habib haka yace abin da ake nufi da takawa ke wannan takawa da Allah yake umarta mu yi da Allah yake ayyuhal lalina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi wattaqullah karfa ku yi bid'a Abdullahi dan Abba take cewa wannan ayar tana daga cikin ayoyin da suke hana al'umma yin bid'a domin in an ce kar ka yi gaba ka shige Allah kar ka yi gaba ka shige manzon Allah to a na za ka gaba ka shige sai sai wurin shar'anta al'amura ta addini to duk mutumin da yake kokarin ya ga yayi gaba ya shige Allah yayi gaba ya shige manzon Allah to wannan mutum da bi da ko kuma Allah ya hana abu shi ya rika yi to za a rika mishi tana za a ga kamar yana yin wani abu burgewa da amma take yana yi da'awa yana yi a idon Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da dan adam idan Allah yake karkewar abu kina yi shi ka sa cikin gaskiya da shi ne dabi'a miji ki zai fi za ki fita ba bai sani ba miji ki zai ba ki ajiya ya kwanta a kirki miji ki zai wannan shi kaza za ki je gidan mutane su mutu rashin gaskiya da duk Allah ya ce a ido suke yaran makaranta masa aya fa innaka ya a'idun na ayoyin abin da kenan ko Allah subhanahu wata'ala yana nuna cewa duk abin da kai kake yi ya rasu wala kana ido mu ne mura kallon to saboda haka zaku dan adam zai yi yana idan Allah ne subhanahu wata'ala dan adam baya wuce baya wuce karfin shi ko dabarar fa ya sake kai shi Allah madaukakin sarki Allah baya gani shi to shi ne yake cewa wata kula da duk Allah to wannan malami sarfi gina abin yake cewa ta tsawa a nan shi ne ka yi aiki ka yi wa Allah da ta kawa ka yi aiki a kasafin da Allah ya saukar da alƙur'ani kuma kana fatan neman yardan Allah da tare da barin saba ma Allah a bisa haske daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma karka kiyaye azaban Allah ba da kuke sarki shi ne ma'ana wattaqullaha ke sannan Allah subhanahu Ta'ala sai ce inna Allah lalle shi Allah subhanahu wata'ala sami'un Allah fa mai ji ne ma'ana da jami'il aswat fi jami'il awqat Allah yana ji a duk lokaci ma'ana ba ku wani lokaci da yake cikin Allah baya ji sannan kuma haka Allah madawakin sarki a dukkan abin da 'yan adam suka yi jami'il aswad duk sauki suka da yake shiga yanzu a nan da muke zaunan nan a ce kowa ya zauna wannan ya yi magana wannan ya kowa ya magana ɗaya kamar da ke wannan magana ai da wahala sannan kowa ya ɗaga murya ya ta magana a lokaci ɗaya ba wanda zai iya bayanin da ake faɗa to amma shi Allah ya halitta mai rafi ku duba halittar da Allah ya Najeriya ku duba da Allah ya ku China England America Switzerland ina ina duk duniya ba ba kuma ne yanzu ba tun da aka yi duniya har duniya ta kare Allah Allah ya yi kowa da ja ba ke ba to za ka dan adam duk da za ka rika yi wallahi kana tafiya ne a wa'ani kana tafiya ne a kan idanun Allah subhanahu da ta'ala ko a hannun Allah subhanahu da ta'ala ba abin da za ka yi Allah ya tsiri kuma ya gani sai Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ku ji tsoron Allah dan bai Allah ba dauke sarki mai yi ne kuma masani ne wannan shi ne tarbiyya da na farko da Allah ya kira kuma a kai tarbiyya ban da bid'a kar kai abin da ba shar'a bane karkai abin da Allah bai karantar ba karkai abin da mazu Allah bai karanta ba wanda ba shi a nan ba shi a hadisi ko kuma abin da ya sa a makarantar wa manzan Allah sai ja kun kun tsoron Allah ba don yana jin to mu je na biyu na ya ayyuhal ladina take koyarwa ga al'umma Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani har wa yau ba ya ƙara maimaita kiran masu imani ya ku waɗanda suka yi imani zuwa ji Allah subhanahu wa ta'ala yake la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi daga yanzu karda ku daga muryanku karda ku daga muryoyinku sama da muryan wa da muryan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan doka ne daga fadar Allah kai sarki ku duwa ku gani maza Allah zai iya yin fada maza Allah zai iya hanawa ya ce daga yanzu kar wani ƙara daga murya in ina magana kuma za su kiyaye to sai Allah da kansa ya saukar daga kamar mai bakwai saboda daraja da kima da martabawa da matsayi wanda annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake dauke da shi Allah ya ce kar ku kara daga yau ku masu imani ku duba fa wannan aya kamar magana da malamai suke fara. malamai suna faɗin cewa wannan ayar ta sauko ne sakamakon asirabiyar sai da abubakar da umar da kafa manyan sahabban annabi wanda kan fahimta ne akwai wani shugabanci da ake so a sanya umar yana da hangi da yake da shi a kan wannan mutum abubakar na da hangi da yake da shi a kan wannan saboda ko ilimin sa ko fahimtarsa umar na ganin a'a ga cancantar za da ya kamata ya la'akari ne abubakar na magana umar na magana sai abubakar na nuna damuwa umar ya aka yi ina magana kana magana saboda abubakar na sama da umar ku duba haka Allah ya tsara bayan manzo Allah sai Abubakar bayan Abubakar sai Umar sannan Abubakar ya ɗauki ya wanda take karamar yarinya budurwa ya ba da auren ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma Allah ya kaddara manzo Allah ya san wacce ne yar Abubakar da ita ce Aisha sannan Umar da hannunsa ya sake ɗaukar irsa Hafsa shi ma ya ba manzan Allah ya aura dukkan su surukannin annabi kuma dukkan suna shigowa gidan manzan Allah musamman in wani abu ya faru suna shigowa suna musu hukunci saboda a nan ne aka su ba laifi ba ne in kana da ya a gida wani kana rashin mutunci za ka yi tafiya gidan ka tafiya ɗaya babu wani matsala a ciki yarka ne daga cikin ka ballo jikinka ne jininka ne za ka je ka mutu hukunci domin akwai mata masu rena mazajensu musamman yare da ba ta da shekaru da yawa za ka tara da wata ta kare da jikin da kamar ko sa a kare shi kuma al'amur aure ya wuce haka to maza Allah da maza Allah na zaune a majalisi ana samun sa tsakanin Umar da Abubakar to sai Allah ya saukar da ayoyin su fada Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani wa kenan a wajen umar da abubakar da sauran sahabbai da mu gaba ɗaya mu duniya Allah ya ce la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi daga yau ta kai karda ku ƙara daga muryoyin ku sama kada ku ƙara daga muryoyin ku sama sama da me sautin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan ladabi akan ne akan zama da annabi sannan ladabi akan zama da shugaban da ke sama da kai sannan ladabi akan zama da matan aure da mai gidanka sannan ladabi akan zama da waɗanda ake shugabanta da jagororinsu wannan shari'a ce ta Allah a duk lokacin da kake ganin an dora wani akan ka ka wani abu ne ba ka so to kana kokarin faɗa ne da Allah subhanahu wa ta'ala to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kada ku daga muryan ku sama da lamar da Allah sannan abu na dai ne sai wala ta da aro da gobe kauye idan kuka zo za ku yi magana da manzon Allah to maganar nan ya zama akwai ladabi a kai kada ku ruka bayyanar da magana a gaban manzan Allah kuna magana da manzan Allah ku rika daga murya kuna bayyanar da magana kuna yana magana kuna yi sai kuke ka jahali ba abikun le ba abin kamar yadda shashin ku da shashin za su yi magana kamar aboki da aboki ga akwai magana zai faɗa ka fara? to wannan an haramta shi an haramta wannan mutum ya yi shi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an haramta wannan mutum matan aure ta yi ga mai gidan an haramta ɗa ya yi ga uba an haramta ɗa ya yi wa mahaifiyarsa an haramta ƙari ya yi wa yau an haramta ɗaɗi ya ma malaminsa an haramta al'umma su ma wanda suke jagorantar saboda abu da ɗaya menene a cikin Allah yake an fara ba a balikun wa an tumla ta shiguruna sai ya ce ya jinyar muku ayyukan ku sai ya rushe alhali ku ba ku sani ba za ka kamar abin da kake yi daidai ne abin da kuma yi ba daidai ba ne to saboda haka yan uwa mu rika yin kokari mu rika kyautata mu'amalar mu da Allah subhanahu wa ta'ala mu yi kokarin mu kyauta mu'amalar mu da manzon sa sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan shine kira na biyu ga masu imani sai Allah ya ci gaba ya ce إن الذين يغضون أصواتهم عند الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى نعم لهم مغفرة وأجر عظيم الله سبحانه وتعالى يكتوى بايا جاو هنك لمو dangane لابن دي شابي ya shafi ladabi na farko ba a yin gaba ba a yadda ka yi gaba gadi ba in kai gaba gadi wahala za ka sha sai dai ka bi umarni ta Allah ka bi umarni ta banzan Allah duk matsayinka duk kudinka duk darajinka, duk martabanka duk kwalin da kake da shi sannan ya ke ce mana kar a rika yin surutu a gaban Allah a gaban manzan Allah kar daga murya a yi ta surutu mara amfani sannan ya sa ke ce mana to mu sani idan muna yawan daga murya a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to ayyukan mu za ka dinga rushewa ma'ana za a dinga zubar da ayyukan ku ba tare da kun sani ba sai Allah subhanahu wata'ala yake innal ladhina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillahi to lallai wa'anda suke sassautar da saurinsu a gaban annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an yi wa'azi sun ji wa'azi yanzu ba su kare yi ba Allahu akbar lokacin da wannan aya ta sauko cewa kar a ƙara daga murya a gaban manzon Allah akwai wani sahabi Allah ya halitta shi da babban murya sai ya zauna a gida yana kuka baya iya fitowa kwana ɗaya biyu ba a gaishe a majalisi ba sai manzo Allah ya ka bincika mai ya faru da wani da baya zuwa mai yasa wani baya zuwa sai wanda aka da aka tar da sahabi yana kuka a gida sahabi ce to ni Allah ya halicce ni ina da babban murya tsoro nake ji kar da in zo Allah ya zarge ni ina magana murya na rika yin faɗi a gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai manzo Allah ce a gaya masa ba haka ake nufi ba ladabi marasa ladabi ake magana a kansu masu rashin kunya masu taurin kai su zo suna magana da gaban su su zo suna magana da mazajen su su zo suna magana da malaman su suna magana da shugabannin su da jagororin su babu tarbiya su Allah yake zargi amma ba kai da Allah madaukakin sarki ya maka halitta na babban murya to saboda haka idan Allah ya saki halitta na babban murya za ki yi magana a cikin ke a sama to ke ba ki da laifi amma matan da ke miji ke magana tana daga murya tana zagi tana zage-zage tana maganganu wallahi al'azim Allah ya alkawari aikinta ya rushe hadisi ya tabbata cewa manzo Allah ya ce duk matar da ke daga murya tana za ka gidanta wallahi lazim ba ki da rabuwa Allah subhanahu wa ta'ala da shi da Allah ya saukar da sakamako waɗanda suke da ladabi wajen magana Allah ya ce innal ladina lalle waɗannan da yaqduna aswatahum inda rasulillahi wa'anda suke yin magana na ladabi a gaban annabi muhammad suke sassautar da ainihin muryarsu kasa da muryar manzon allah sallallahu alaihi wa wa sallam ulaika allah yake wa'annan din ulaika alladhina ta'ala allah qulubahum lil taqwa sune wa'anda allah ta'ala imtihana ya tace zuciyarsu imtihana nan ba jarrabawa ba ne kar a canza yake kike imtihana Allah ya jarrabi zuciyarsu wannan shuri shure wanda imtihana Allah Allah subhanahu ta'ala ya tace zukatarsu imtihana Allah qulubuhum littaqwa shure wanda Allah ya tace zukatarsu littaqwa domin taqwa ta shiga ta sauna ya zama to aikin da za su yi an riga an share fage Allah daga gaza yake bugu da kare ta ke cewa da bun mafiratun wa'annan mutane suna da gafara a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana Allah ya tanada muku gafara wa ajrun azim Allah subhanahu wa ta'ala ya tana da musu ne ajrun wani irin ladan azimu mai girma kunga yake ba tasiratun akwai nakira a wajen ajrun akwai na kira, azimun akwai na nakira litta'zim wanda gairu ta'yib akwai girmamawan lada bai kuma bayyana wani iri bane kenan duk wanda zai ce miki duk wanda yawa Allah da'a ko yawa sai Muhammad da'a biyayya aka ce da shi annabi ya hana mu yin halin ta zo gaban mijinta tana magana da ladabi har mijinta da kake daga muryar ki mana duk abin da sabon suke ke sai su zo gaban manzon Allah suna magana baya ji sai ta muka daga murya mana abokan na tsoro Umar daga murya mana Umar na tsoro wani daga murya mana tsoro suke ji domin kar Allah kar da aikin su ya rushe tsoro suke ji wallahi kar da aikin su ya rushe to duk wanda ya kirki ga ladan da za a bayar wallahi ya yi kiri fada domin Allah da fara da duk wanda ke da ladabi ya fi Allah ya rubar zarsa ya biyayya ga mai gidansa ya biyayya da na gaba da shi ya ce lafin masu kira a kowace irin gafara masu kai ba wa ajarin da wani girman lari da baka sani ba bayan ya ce wa ajarin ya kunshi da sifa da na kira sai ta ke cewa azimun in wani taukiri mai girma ba na wasa ba to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce إن الذين ينادونك من game da bayani dangane da nuna rashin ya kamata da aka samu waɗansu mazauna karkara suka yi domin yana magana a kan ladabi sai aka samu waɗansu mazauna karkara sai yi rashin ladabi ba za ka zage su ba ba kuma za ka aibinta su ba saboda na farko ba kai ba kai suka sa'a ba na biyu shi wanda suka yi mishi ya fa ya mutu abin da ya sa na faɗi wannan akwai waɗansu ƙungiya da suke ɗaukar wannan aya suna zagin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda zagin sahabi babban laifi ne wallahi yana iya jefa yana iya jefa mutum cikin kafirci zagin sahabi na iya sa mutum cikin kafirci domin in ka shigaltu da zagin sahabi za ka zo ka waye gari kuma kana zagin wa kana zagin manzon Allah sannan kuma sai ka fara zagin Allah sai ka zama fara zagin kuma babu Allah to Allah ya tsare mu da zagin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah subhanahu wataala yake cewa innal ladzina yunadunaka lallai wa'anda suke kiranka min wara'il hujurat ta bayan katanga ta wajen gida ta wajen daki aktaruhum la yaqiluna da yawa yawa a cikin su ba su fahimci addini ba don ba za ka ce ba su da hankali ba alai ba su a farfara da yusuf wasu zagin sabon sun ce ga qur'ani ya zai su saba su hankali Ba ba ku da ayat da ta sami da hankali domin sahabban manzon Allah Allah ya gaya mana Allah maka yi mana wani aya radiyallahu anhu wa radu anhu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka dau alƙawari na biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda suka yi biyayya suka yi mubaya'a suka ɗauki hannunsu suka yarda cewa za su bi Allah da daɗi da wuya za su bi manzo Allah da daɗi da wuya Allah ya yarda da su to idan Allah ya ba da wannan garantin kai waye za ka kai da su ba radiyallahu anhu wa radu ya amince da su ya yarda da su su ta gare shi to saboda haka malamai suke cewa wayan su bayan Allah ne suka zo su musulunta daga ƙauye da suka zo da ƙauye su musulunta sun tashi sun zo to ladabi shigan gida ilimi bai ishe su ba idan ka zo gidan mutum za ka yi sallama za ka yi sallama ka tsaya sannan ka nemi izini a maka izini idan bai gida ya akwai yiwuwa ya maka izini ka shigo ka shigo idan bai gida ka ba su dalili ya maka izini zai ce ka koma sai an zuma wa ko kai abokin shi ne ko kai waye da shi to amma galibi yanzu ba haka ake ba ƙari zai zo gidan wani azai mata ko ba abin da ya dame shi kawai zai tura ko ba shi ɗakin mata ba shi wani shashashen wa zai zo gidan ganin zai tura ko ba ta wuce ba wannan sa'a ba Allah ne duk inda mace take ba ka shiga wajen shiga da ne kai ko da kai da kika haifa ne don ya kai haddi na balaga bai halatta ya shiga ɗakin mahaifinsa ba zai ganta tsara ke da wani shari'a bai da haka to su waɗannan duk ba su san wannan ba karatu bai zo mutuwa ba Allah ya tafara la tadkhulu buyuta ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha duk ba wannan ba sai suka zo gidan manzon Allah suna zuwa gidan manzon Allah to yaya za a yi gane inda annabi yake sai wanda ya yi wanda kusurwa wanda ya tsaya a can kusurwa wanda ya tsaya a can sai suka fara kaga a suna ihu ya muhammad ya muhammad ya muhammad sun ga akwai nau'in rashin ladabi to abu ya baka wa maza Allah rai sai Allah ya ba shi hakuri Allah yake karka da mu kai hakuri wa'annan mutanen ba ilmi da karatu da zuwa to shi yasa Allah ke lalashin manzon Allah yake cewa innal ladina yanadunaka min wara'il hujurat lalle da suke kira da ta bayan gida aksaru la ya la ya kiruna da yawayansu ba su yi karatu so karshe a dini ba shari'a bai zo musu ba amma Allah ya ce wa zau annahum da ake su saboda sun yi haƙuri hatta ta furta ilaihi har annabi ya fito da wajen da ka ta kai na tsaron ga wanda ne ya zama su alheri wallahu ghafurur rahim amma Allah ne gafara ne ya gafarta musu rahimu Allah mai jin kai ne yayi jin kansu saboda ka daga yau babu wanda zai kara kiransu da kalmar fasikai kuma sau da yawa da ke yake mu'amala da mutane da suke zama a karkara ya san haka da rika faruwa mutumin da yake rayuwa a ƙauye inda babu wayewa da yawa inda ba a karatun addini shi kawai ya sun ya tashi da safe ya gona ya tashi a wurin kwanciyarsa daga wajen ya je gona daji ya rayu da ya dawo gida ya ce rakin ya zo ka ya wanke cikin da ya da sa ya sake zuwa jirgin bishiya ya kwanta gari yawa ya sake mai mai tsaye wannan ba za ka aure tunanin daidai da wanda kullo yana iftira yana da ke wani abubuwa na ci gaban rayuwa ba ba za ka haɗa mutum shi da rayuwar mutumin da yake rayuwa a birnin da nan ne ake hada-hadar kasuwanci nan ake hada-hadar ci gaba al'umma nan ake hada-hadar kaza ake hada-hadar kaza ba za ka haɗa rayuwar shi da wanda yake zama a wani da'ira na ilimi wanda duk wani ci gaba takaddu na waye wani ci gaba ilimi ya tattawa a wannan wajen bane ba za ka haɗa rayuwar shi haka ba. Misali kai hakuri da shi. zai iya zuwa ya shiga ɗakin da babu sallama sai ka yi hakuri zai iya zuwa ya kira sunan ka daga nisa ya gangan ka kafarwa maka kira sai ka yi hakuri da shi ka yi mishi uzuri domin in ba ka mutane uzuri za ka shiga makarata to shi ne Allah ya ce lalace manzon Allah ce ka musu uzuri amma ka yi hakuri da a ce sun yi hakuri to musamman da ya ba to a ce kenan kun gana kiran mutane su yi hakuri a ce haƙuri akwai daraja a tattare da haƙuri domin daga cikin ɗaya kaf daga cikin haƙuri daga cikin ladin da za ka samu yin kira haƙuri a lahira ba a ce zuba yake ke ba zuba miki lada kawai yake sakamakon mai haƙuri da kike yi da saboda haka a rika hakuri haƙuri kuma a rika Allah ya ce ya gafarta musu kuma ya je na gaba. yanzu domin bid'a ka yi gaba ga Allah ba domin Allah da Allah bai faɗa ba Allah bai faɗa ba sannan kuma ka ware ma abun lada ka ce in kuma aka yi ai za a samu lada ko ba mu sha cikin nan sannan kuma Allah ya sa jan kunni ya ce ban da rashin ladabi in za a yi magana a sassaukar da murya ƙasa don a samu lada a samu aljanna sannan ya fi sakamakonsu sannan ya fata ya dangane da halayya da ake zuwa ma maza Allah da bai kamata ba to yanzu za a faɗi na gaba mai girma subhanallah subhanallah shine yawo da gulma yawo da gulma da ana nemanci da kirbibi Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah in ja'akum fasiqun bi naba'in idan fa wani fasiki ya zo muku bi naba'in da wata babban labari domin annaba'u labari da yake girma ba ordinary khabar bane annaban yasa saboda girman irin wannan lafazin Allah ya amfani da shi dangane da abin da ya shafi kiyama inda ya ce amma ya ka sa'alo عما akan me sinaki suke zama ka tambaya ya rasulullah ita hannun da bai azim ai akan babban labarin nan ne wanda suke ta sabani a kai wanzu ce babu wanzu ke da ji wanzu ce kaza wanzu ce kaza za a mutu ba za a mutu ba a a za a tada mutu ba za a tada shi ba a a kaza ne Allah ya ce da ka ta kyale su za su sani ai tabbas kan da su sani kai musu ma ba za a mutu ba ma ai mutuwan zai zo ai zai zo ya cikin kume ka ya cikin kume ki ina bai bai da jira daga lokacin zai tunanin oh me yasa ne kaza me yasa ne kaza me yasa ne kaza kalli tarbiyyar da sahabai wa suke da shi akwai sahabin da yake kullum zai kwanta barci zai rubuta sa a gindin matashinsa don haka ne mai ba wani na biyu na bashi wani na ya fi mi wani na aiki wani na ciki kaza wani na ido shi wani na zage shi wani na cika kaza gaba Kala za ka so ba sa yi wani kafin mace in zai kwanta barci sai ya aura ya gani zuciyar shi warkan babu komai bai da bai da damuwa da nuna Allahu akbar in wani samun shi ce jikana ne ko kuna da sirri to shine Allah subhanahu wa ta'ala yake in ja akun fasikun in ja akun fasikun bi na bayin idan wani fasiki lalatacce kangararre ya zo muku da wani babban labari wanda zai iya zama akwai husuma a kai ai ta ce miki kaza ba ki gani ba ai kana yi da ke ne ai kaza aikace ta ce kaza to ya kwana gidan sauki ba wani matsala akwai hanya da Allah ya ce a warware so da yawa idan ka ga ana samun matsala to an saki Allah ne in ka ga mutum na shigan matsala a rayuwarsa a jarrabe shi a jarrabe familinsa a jarrabe wani abu raki wallahi so da yawa akwai jarraba amma kuma yana taba Allah a wani bangare sai a hana masa hutawa a rayuwa sai a hana maka hutawa a rayuwa wani bawa Allah cikin magabata ya taba samun wani malamin su ce alaga muka mala kullum na samun jarrabawa ina tsoron kan shekar ya rinjayar da ni ya kangarar da ni ya sa ma fara ma Allah hukunci in gasa kama Allah ya ƙi ne sai sai tabbas yi gaskiya jarrabawa na iya zuwa mutum ta fuska Allah subhanahu wa ta'ala yana iya jarraban ka kai yana son ka zai kankare maka wani kuma Allah na iya jarrabar ka a sakamakon wani abin da kai kake jawo ma kanka amma me kake yi wanda kai kake kuma me yake faruwa da sai ce shi yau lafiya gobe ba lafiya ba yarinsa gobe lafiya gobe ba lafiya ba ya'yansa wannan a jarabi wannan rashin lafiya wanke wanke a jarabuwan wannan a jarabi wancan yana kashe kudi har ya gaji ita ka koma ka binciki aikinka kana yi da mutane a bayan ita baya yi da mutane mutane suna ba ka amana kana isar da amana na magana hadisin ita baya yi da kana tozartar da ibada da aka tsora maka ita inna lillahi wa inna ilaihi baya yi sai sai ka ɗauki wannan jarraba da ake maka nan manzon Allah ya faɗa cikin hadisi man yuridu Allah bihi khairan yusabu minhu wani wa yace yusibu minhu duk wanda Allah yake son da gari to Allah zai kawo mishi zarura ta jarrabawar rayuwa to kenan a nan sai koya cikin karatu a ce idan kana haɗin mutane za a iya jarraba ka sakamakon wannan abu da kake na haɗin sai kai haƙinci ka ji daɗi tana kuburi ka ji daɗi to kuma zai abin zai tafi sai kuma jarraba ya zo maka bayan da kai yayi sai kimishi baya yi wasa da ibada za a maka jarrabawa ko za ka gagarin albarka yi da mutane za a maka jarrabawa saboda za ka tura maka laifin kusan su su kuma su dinga kwashe ladar Allahu akbar akwai mutumin da zai je lahira wanda annabi ke cewa al-muflis wallahi za ka ga wani arne kirkiriyar bakin mushri typical arne wanda bai taɓa bin Allah ba wallahi za kwashe kayan ka na lada tafiyar ka maka karance karancen ka ikhlasin ka na filfilin ka wallahi a baki a lahira ko ba zai mishi amfani ba ana ba ka anar ka ita shi kuma a ɗibo katin shi ya ba maka in dai azzalumi ne manzala ya ce al-muflis yake na wannan sifa da annabi ce kun san waye al-muflis ba suka ce eh al-muflis shi ne mutumin da bai da kudi bai da kayan more rayuwa bai da mota bai da kaza bai da kaza Allah ce wannan a mahangan ku kenan ballasan shi a mahangan mutane shi wanda bai da kudi galibi ko mu a irin wuraren mu haka a rayuwar da mutane suke akan kasa wanda bai da kudi bai da mota bai da gida to shi ne fallasan shi ko bai da wani matsayi na karatu to wannan walakantacce ne to wannan shi kuma wani abu da ake ba su wani ya kara ma kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala ya kara ma kusanci ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma wannan karatun iblis ne wallahi karatun iblis ne ba na mantawa wani abu ya faru kwana-kwanan nan wani bawa Allah karatu kawai na kwali karatu kawai na kwali tare a ran da muka yi kwanan da san shi ranan ranan da ke ya rubuta a yanar nashi daga yanzu kawai ne kara kira sunan shi gina ta yi shi dakta sai ce kai wannan alfahari ya fara zuwa tun waya a ina wahalar da ya sha karatu wahalar ne gani mai bambanci ahama da dakta ahama shi sunan da uban da ya ke kai sabata da shi za a kira ta alaƙa menene bambanci sunan zainab da profesa zainab ya fi tabbas wanda profesa kawai karatu ne na wurin aiki wai a shi ba ruwan shi ɗalibai da zo kila suna kira suna yau cikin shekara kara kira shekara su da wata ke ka dinga yau da isi ya fari shedan ya hau kanka tun da ana gaya ma gaskiya kana musu ana gaya ma gaskiya kana musu kana alfahari karki ya fi fari a rayuwa karki nuna ke wani abu ne ki bari Allah ya rage darajar in an kawo miki ƙarya an kawo miki gulma ki bincike Allah ya ce ya ayyu na amanu ya ko da suka yi imani in ja'akum fasiqun idan wani lalatacce ya zo muku da wani labari ja'akum fasiqun bi nabain da wata labari ne ta da hankali Allah ya ce bayyanu ku nemi bincike shi da fatafabbatu ku nemi tabbatuwan wannan zancen an tusibu qauman bi jahalatin domin kar ku cutar da waɗansu mutane ta hanyar jahilci fatusbihu ala ma fa'ala ulati la ku wai gari kuna da rasani akan abin da kuka aikata to ya ne ne fa tabayyana kuma ya ne ne fa tasabbata malamai suke cewa in wani ne yake maka wanda ta ce ai wani ya ce kaza da kaza zaunar da shi a wurin dauki waya Salamu alaikum ahmad ke magana eh da Allah kana jira ne da Allah ka zo mana ina ne. in kuma baya kusa da tsira wallahi ina zaune ne eh, Musa ya zo ce ni wai a ce da kuka tafi jiya kun zazzage ni har ya ce kaza da kaza da kaza yana ji kana ji shi ma yana ji wallahi gaskiya za ta ce idan yin ce a'a ai ya fara kewaye kewaye to sun yi zafi ke na daga in ya ce ni ina musa ya ce gaske a nan ni hada na faɗa wallahi za su shi wannan dalilin wannan ayar ta sauka zamanin manzon Allah ne akwai sahabin da aka tura shi je ya karɓo zakka kamar da hadisi ya zo a kai je ka karɓo zakka mutane na sun zo gaba mazala sun musulunci aka gaya musu yanzu musulunci akwai zarka musulunci ba tsafi musulunci ba karya musulunci ba halinci musulunci ba kasa ba ka cikin yarda sai ke ya lalla idan lokacin da kai a turo don sako ya zo ya karba wannan tsada na kai wani ne da uku ba aka tura shi ne karbo zarka to shi kuma wannan sahabi har ga Allah ba ya je ya yi munafurci ba ne shi yana da matsala ne da mutane tsoro ke ji lokacin da basu mutunta ba kar su zo su kama shi ko su jiri shi shi ko ba zai kyau maza Allah ba zai je sakon ba haka ya tsaye ta da ya fito ya zo bayan gari sun fito bayan gari sun tara dukiya suna jan ɗan sakon maza Allah ya zo da ya gan su sun yi taturun do sai ya tsorata sai koma ya ce maza Allah ai sun hana zakkan na su, ran maza Allah ya baki ya za su warware alkawari ta ka ɗibo su a libya bai dali za ka ce su zo ku da ke a zo a kai ba mutane na farmaki ya za su yi alkawari ga Allah ka zama su warware duk mai warware alkawarin Allah da alkawarin maza Allah wa ga ko da kin gaishe na tafiya cikin kyakkyawar ba to ya za su warware wani alkawari kawai da aka hau aka shirya mai kayan yaki ana zuwa sai sabon nan da rusu zama sabon suna sun imani mutane wanda ta zuwa ta mun zauna tuntuni muna jiran zuwan dan sakon manzon Allah ba mu shi ba me ya faru ya za ku bari kalma ta annabi ya turo mutum kun ci amana za ku kashe shi suka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi ba mu ga dan sakon manzon Allah ko ba ya faru sai ga wannan ba Allah yana wuce shi da ido sai suka tafi shi ta kai gaban manzo Allah kai bayani ga kayan da ka karba zo da shi kai bayani ne faru sai fa faɗi gaskiya abin da ya faru sai wannan ayatu sun ku. daga yau kada a kawo muku labari ku yi hukunci da labarin da zai bincike in ja ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu wallahi su nemi bincike an tusibu qauman bi jahalatin wa tusibu ala ma fa'altum nadimin kar ku zalunci wasu mutane ba su ji ko ba su gani ba za ku waye gari kuna da lasiri sallah ce wa alamu ku sani ku ta bai ke wa alamu ku sani annabikum rasulullah a cikin ku akwai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam law yutiqukum fi kathirin min al-amri la'alaykum da duk abin da kuka kawo ma annabi zai karba ya aiki da shi gaskiya ba gaskiya ba kuskure daidai komin matsalar kure za matsala yake za a ne za ku shiga matsala za ku mu sha wahala saboda in za a yi hukunci kure abin za ku amma ku sani a tsarin Allah subhanahu wata ala walakin Allah habbaba ilaykum al-iman Allah ya riga ya zaɓi imani ya so da imani zuwa cikin zukatanku wa zayyanahu fi qulubikum Allah ya tsayar ku da imani ya kawata imani a cikin zukatan ku sahabban annabi Muhammad kaf ba mutumin banza ko kwaya duk tarihi da za a ce miki wani mutumin banza ne karya ne da ne ba gaskiya ba duk tarihi za ka dinga wani karya a kan sahabi wala ba gaskiya ba ubangiji ya riga ya zaɓi imani ya kirta imani ya gyara ta ya mata ado ya shirya a cikin zukatun sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa tun daga duniya ba aka ba su aljanna akwai al'ashiru al-bashirin bil janna goma da Allah ya sako da su lokaci daya ya ce wani dan aljanna ne abubakar aljanna umar aljanna usman aljanna aliyu aljanna wani aljanna wani har wai kuma ɗaiɗaya kuma daga zuwa daga baya a nan ne fatima yar manzan Allah na mutu ce ya rasu Allah ka raba gidan aljanna amma ban ji na mahaifiya ta ta gaba manzan Allah ya ce Allah Allahu akbar ai mahaifiyarki Allah ya ware mata wurin zama ita kadai filo a gidan aljanna tana nan a wurin da yake da inuwa da yawan inuwa babu ta shankali babu a yaya ke kenan matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi to saboda haka Allah ya hana sharri ya shiga zukatan sahabbai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kun ga sahabban nan to wa karraha ilaykum al-kufra Allah yace la kiyamati kuma kafirki, wal fusuqa da fasikanci wal injana da sabo ya shiga zukatan ulaika humur rashidun duk sahabbai gaba da yansu wallahi shi yi wani. Allah da kansa sai yace fadlan min Allah wa ni'ma wannan wani baiwa ne wani jinjinawa ne wani ni'ima ne daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala wallahu alimun hakim lalle Allah masani ne kuma manoni ne saboda duk wanda zai zagi sahabi kike mishi ya yi kuskure duk wanda zai tafi sahabi akwai fasiki ya sahabi kike ba ki aya in ya karanto miki wannan aya sai ki da shi to ya ci gaba da fassara wa'annan da Allah ya ce aksaruhum yawa yawan su da Allah madaukakin sarki ya tabbata su da cewa sun yi kuskure ba su ba su ba a lokacin to kuma ayin ne kuma a Qur'anin Allah ya ce musu gafurur rahim a Qur'anin ne Allah madaukakin sarki ce ya tsare da alheri a zukatan su a Qur'anin ne Allah ya ce bayyana da fasikanci kafinci son zuciya ya tafi shiga zuciyarsu ba a ƙur'anin ne Allah ya ce ula'ika homin rashi nuna kuma a ƙur'anin ne Allah ya ce fadlan min Allah wa ni'ima wallahu alimun hakim wannan fa sahabban annabi kenan sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Allah muna roƙonka ka ƙara mana imani Allah ya ƙara mana son sahabban annabi Muhammad a cikin zukatanmu abin da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ba mu lada wanda kuma muka kuskure Allah madaukakin sarki ya fi mana assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh